أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته satin da ya wuce mu sa abin nan hadisan wanda suke nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi ce ba a gadin abin da ya bai kuma daga baya an nuna cewa sayyidina ali da abbas radiyallahu anhu sun yi rigima a kan gonaki da manzala sallallahu sallam ya bari suka je waje na umar radiyallahu anhu lokaci na mulkinsa da abubuwan da suka faru ne mun fada can wanda yake nuna cewa wasu kungiyoyi wanda suna gan cewa sai na bakar ya danne gonaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya kuma ya zo annu ali ya zo bayan hassan ya zo bayan hussein ya zo bayan hassan hassan hussein ga su dai ba raba gadon ba kuma su cancanta raba gadon don wannan yana nuna cewa waɗannan da suke faɗa wannan soye soyen zuciyarsu ne ba wani abun dalili a kai shi babu kuma katil ka'ab ibn ashraf da illa da ka'ab ibn ashraf ya fara din ya je zuga mutanen makka su zo su yaki manzala a fitar shi a birnin madina kuma da yadda aka yi aka kashe shi yanzu zan je kisa abu rafi wanda shi kuma a kasan haibar shi haibar yake kuma makiyan manzala ne makiyan allah ne makiyan addinin allah ne kuma suna da gano a can da yake ciki shi kuma yana zuwa da dukiya mai yawa kima ma mutanen makka izga su a yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suna hasada Allah ubangi ya tura annabi bakin sun su ba kuma sun tabbata da gaskiya to yau zan karanta ina ji akan wannan ne amma kafin wannan kafin kuma ko ina ji ne kafin wannan ko babu shine kawai wannan hadisi ha yake babu katla abi rafi' ma'ana haza bayanin katla abu rafi yahudi shi yahudi ne abu rafi yahudi ne shi wa yuqalu salam ibn abi hukai sunansa kenan salamun ko salam ibn abi hukai sunansa ne ismu abu rafi abu rafi sa ne amma da aka ce salam ibn abi al-huqaiq shine sunansa shi ne sunansa wanda aka fada to shi kuma ya kasance kana khaybar bi khaybar ina kasan khaybar ne wancan da aka ce shi kuma a cikin birni ke kabun na ashraf amma shi abu rafi shi na khaybar ne khaybar kuma yammacin madina ne eh, abin nan arewacin madina ne kamar nan ne zuwa kasan abin nan daura dai nisan su ko kusa da wannan to yahudawa ne suna nan saboda kasan noma ne har ila yau akwai amfanin gona na dabino babu irinsa a kasan madina ina nan kuma akwai kasa ne na mai albarka kuma akwai idan ruwa da suke fulowa hayin suna yi an rasa yadda suke ba sa toshewa duk waɗannan sun zauna duk dama wajen da bayan wanda yake zaune zai nemo wurare ne wanda zai ci nasara akan arziki wani kalu fi hisni lahu bil ardi hijaz to ganuwan da yayi da shi da yahudawan su suke ciki shine babba kawai ana kira wannan ganuwan ardi hijaz kasan hijaz haka ake kiran wannan wa kala zuhri imam zuhri wanda ya ruwaito hadisi huwa ba'da ka'ab ibn ashraf shi yana fassara nasa yace an kashe shi abu rafi bayan an kashe ka'ab ibn ashraf ba kabun bin ashrafu shi ne ya riga kishin abu rafi ba a'a ina faɗa su cewa bayan kisa ya tabbata an kashe kabun ashraf daga bawana aka kashe abu rafi kuma to wannan mukaddima ne to yanda yaka ce muhammad bin muslim zuhuri ka san wannan mursal ne don baya na saboda an fashi hijiran manzo yana 70 da wani abu kuma ya ya mutu 125 ko 126 ko 124 eh, shine zuhri babban malami imam malik shi ke ba mu wannan labarin shi kuma ji ya yi cewa ga shi kishin ka'abu ya riga abu rafi ya riga ka'abu nasa ya riga kafin a yi kisan nan abu rafi to zan shiga kisan kenan yake cewa hadasa ne ibn nasr hadasa na yahya ibn adam حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن براء ابن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رحبا من زال يطور جماعة daga uku zuwa tara shi ake cewa rahat ila rafi zuwa abu rafi a can kasan haiba fa dakhala alaihi abdullah ibn atiq wanda ya shiga ya kisan sunansa abdullah ibn atiq baitahu ya shiga ɗakinsa lailan da dare wa huwa na'im alhari na bacci fa tara shi kashe shi to zai zo wannan jumla ce farko sheke hadathana yusuf ibn musa hadathana ubaidillah ibn musa an isra'il an abi ishaq an bara'i bin azib قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي مكة من زالة رجالا من أنصار mazaje daga cikin birnin Madina wanda suka yi imani da Allah masu kauna manzo Allah matasa fa amara alaihim abdullahi ibn atik shi shugabanta da su wani ana kira abdullahi ibn atik wa kana abu rafi to dalilin da yasa ka kashe abu rafi yu'zi rasulullah ina wula ina wahdi manzo Allah zagi bi sa mawaka yi da bijiro mutanen arna aji a yake manzo Allah yu'zi ina wahdi manzo Allah da kuyangu su zaga manzo Allah da hanyoyin da zai rushe nubuwa aikinsa kenan wa yu'inu alaihi kuma yana neman taimako wasu taimake shi a yake manzo Allah yu'inu alaihi ma yana neman mutane su zo su taimaka kashi manzo Allah wa kana fi hisni lahu bil ardi hijaz ina da wani ganuwa da shi ina kuma ya fike a ciki ana kira wannan ganuwan kawai kasan hijaz saboda girman sa da mutane da ya tara su ne manya a cikin. to falamma danu minhu yayin da abdullahi ibn atik da mutane da manzala ya tura su suka kusa haibar wa kad garabat shams lokacin rana ta fadi wa rahan nas bi sarahihim mutane sun shiga gidajensu sun kori su sun fito daga cikin gonakinsu sun huta ko shiga gidajensu fakara abdullah ya ashabi abdullah shi yake da sahabansa ma'ana abokan tafiyarsa wani manzo ya tura su igilisu makanakum ku zauna kar ku shiga kasan haibar ku zauna a cikin jeji kenan fa inni muntali kar wani bi ne ni kade zan je kisa strategy don sun tafi yiwu za gane kuma yaren su ba daya ba ce ku ku zauna nan wuri shi ya buri su fantala ka shefi fi o mutalaqtifu libawa ya je ina neman hanyar zai shiga kufa saboda yamma yayi inda yamma yi suna kulle kofan ganuwa kuma suna koro dabbobinsu to shi kuma ba cikin su yake ba shi yana neman ina mutalaffifu biyane ina ina ina kewa ina neman shiga babin nan la'ali an adkhula ya ce ina yi wannan don shiga ciki na rasa inda zan fa aqbala hatta dana min ba shi ya fuskanci ga danganan har ya je kofan ba sun matakan na a saubihi shi ya doki rigansa ya rufe yadda laraba suke nan shi ya rufe donsa haka ya rufe nan shi ya bari su gina kallo ya rufe kansa kamar wani bayan kankan shi ya yi kansa don kara gane shi shi ya shiga cikin jama'a na ba shi ne mutalatu li saubihi ka annahu yakdi hajata yi wannan ne kamar yana sai biyar kasar bayan gida ma'ana ya rufe kansa kamar zai yi yin bayan gida ne to dai haka sheke sheke wa kadi dakhala nas mutan sun shiga ganuwan gari ne a can ciki fa fa bihi bawwa she mai sarkin kofa ya daga muryansa ya ce ya abdullah eh haka ne kuwa wa nas hatta fa bihi bawwa ya abdullahi in kunta turi da an tada hoto shi tun da bai san shi abdullahi ba bai san sunansa ba bai san sunansa ba kuma gari ne guda shi ya wani yana son shiga tun da bai san sunansa ba ya ce ya abdullahi kai bawa Allah in kunta turi da an tada hula in ka saboda gari ne kamar kama haka ana sa rufe ko ba ko yana son shiga shi ga gan wani na leke leke na son shiga ka kai bawa Allah in zaka shiga ka shiga mu ko rufe ko ba ba san kuma shi ya zo garin ne akwai ga abin da ya yi ba wai san abdullahi ba ne eh fada yi wa Allah dama duba ba san su ba sha ce wa Allah ya abdullah in kunta turidu an tadkhula fadkhul in kana so ka shiga wurin ka shiga fa inni uridu an uglika baba ina son rufe kofa ni ina son rufe kofa da ka shiga ka shiga fa dakhaltu shi abdullahi ce shi na shiga fa kamantu shi na rufe kaina shi na samu wani wuri na sukuna na samu wani wuri na sukuna falan ma da hannun na yayin da mutane suka shiga azlaka ba shi mai kofa ya rufe kofa sun ma'allaka a gali shi ya doki makullin ala autadi shi ya rasa ya sha kofa kamar wannan haka ba ta gaba ne shi ta ga fitowa yake yi amma duramin da aka yi bai fita ba alkoki eh haka ki ce turani da asar to shi je raka ko ya raka abin nan shi ablaz mai na kallo kala kuntu ila akali yayin da ya shiga shi ni kuma na taso na na wasu makulla don na ya zan fita fa akhadtuha shi na rike makullin fa fahtatul baba shi na bude kofa shi na aji na ya kama gudu zan yi wa kana abu rafi ismaru indahu abu rafi nan bayan sallar isha ana taro a kofan gidansa a zance ismar ma'ana zance bayan sallar isha mm. ana zance a gidan a wurinsa wa kana fi ala fi alaliya lam ina da dan gurfa sama gurfa kenan gidan da ake da shi kaman abin nan kamar yadda na zamana ana yi nan baranda na sama to gurfa na sama ne can da ci abinci a dan zauna na alali falamma zahaba anhum ahlu samar yayin da mutane masu zance sun tafi sun bar shi shi kare sa'atu ilai shi na ji na shi da gidan sai a masa shi na da jara kai fajatu kullama fatahtu baban saboda gidansa kuma kofofi kofofi ne koyaushe na bude kofa aglaktu alayya min dakhil shin kulle kofa na ciki eh kamar yanzu shiga gidan mutum kaga iya na ke iya shiga gidan kofofi ne iya shiga she kulle sai ke makulle ina ciki da su duka abin da yake nan don kara abu rafi ihu mutane su shigo da abin da ya faru da a ciki su biyu da iyalinsa na fata an gane shi ce fa'itu ilaihi fajatu kullama fatahtu baban aglaqtu alayya min dakhil kuntu inna qauman naziru bi lam yakhlusu ilayya yace inda mutane sun tashi za su zo gona ba za su iya samu na ba hatta akulu har kashe shi inda mutane sun fahimta suka zo to ba za su iya samu na ba dalilin sakinan nake kulle kofa fantahaitu ilayhi shi na ji dakin ne ke kwance fa huwa fi bait muslim ina cikin daki akwai duhu abin da nake so kenan wasta iyalihi ina sakiya iyalinsa la adri aina huwa min mali suna kwanci barkatai da iyalinsa da jama'a wuri daya shi na rasa kowa ya ciki su sun fara baki fakultu ya abarabi ina ya abarabi ina cikin bincike kan manhaza shi ce waye wannan ne to shi na na gano wurin da yake waitu nahu sauti shi na ji didin da sauti ce fa adribuhu darabatan bi sayf shi na doki sayfi na tsare shi wa ana wa ana dahshi har yanzu ban gansu ban na cikin dashi shin ya kashe shi fa ma agnaitu shay'an ashe wannan takobi bai masa komai ba wasaha shi ya daga murya ya daga murya shi wayan wayan wannan farajtu shi na fito wani ba shi na sake shigowa min baiti fa an kastu gair ba'id na zo na ba na yi nisa ba ashe wannan ban kashe shi ba sun ma da hatu ile shi na koma shi ba fa kutu ma haza sauti ya barafi shi na ce in sauti ne wani abarafi shi na canja murya fa kala la ummika wai ya ce shi ya ce da la ummika wai ya ce kalmar mangana uwan naka tana cikin wayin mana ina gaya kama abokinsa na cewa eh, uwan naka wayin kiti ya samu uwan naka an so a kashe ni ne mm, eh ina rajulan ya ce wani mutum ne filbaiki ya zo daki na baraba ne ya kashe bai san wannan ba shi abu gafi na saman wani da ya wannan sahabi ya sai boye shi ya sake shigowa shi ya ce abu gafi menene kuma lokaci na kwanci an sare shi shi wani mutum ne eh wani mutum ne zai shi kuma yana so ya sake gane wurin da yake ne qala fa adribuhu darabatan afhan afhanat shi na ji daidai shi na bike shi da wanda na kar da shi wala aqtulu duk wannan kashin bai shi ba suma wadatu dubbatan saifi fi batnihi shi na doki da ƙefi wajen da kubin shi na da shi daidai cikinsa shi juyi shi a ciki shi na ji ya sare shi har ya saba kashin bayansa eh fi batni hatta akhadha fi zahrihi har na ji takuba yana bayansa fa araftu anni katattu shi tabbatar na kashe shi fa ja'altu aftah baban abwab shi gudu kofa baba baban kufa ɗaya ɗaya ɗaya hatta intahaitu ila darajatin lahu shi na ji kufa na karshe ashe abin da ya sullamin ne na hawan nan ya fadi kuma dakin bai ne to fa wadda a turin gini ba sai ba da zan fito da kafa ka in ganshi shi na kawai na fada kafa ka shi kafa na kariya rigili wa ana ura anni kadin tahitul ard ni na tsamani na kai kasa ne ashe ba kasa ba kawai shi na ji fa waqa'tu fi laylatin mukmir amma akwai firin wata fan kasar tisakaiya shi kafa ne ya kashi ya kirya fa sautuhu bi imami shi na da kirawa ne na shi na dora shi a dora kafa ne a ina ina ruwan su to sun man talaktu shi na tafi hatta gerastu ala bab shi na zauna kusun babun tuku in samu nusuwa fa kultu la akhaju laylatan ba zan fita ba hatta alam katlatuhu shi na ji an tabbatar ya mutu falamma sa hadik yayin da abin nan abin nan abin nan zakara sun fara tara kama na yi alaso shi wani jama'ansa da suka tara a can shi suka fara hau sama suna buga mutane labarin suna ba labarin aiwa na shi ne bai ba labarin mutuwa mm. ana ba labarin aiwa ne ya mutu a lokacin na ce alhamdulillah faka an a abarafi wai abarafi ya mutu ta yi da ahal hijaz babban kasuwan nan wanda yake kasan hijaz an kashe shi lokacin iya ce na ciki fantalaktu ila ashabi shi je wajen sahabina fakultu najja'an ku yi gaggawa na ja'an ku yi gaggawa fakar ka Allah an na kashe a barafi ta tauhidi da mun sha ne da Allah na kashe shi ana wani numfashi ana wani numfashi da riyan tsiya to fan tahaitu ila nabi shi na je wajen manzala fa dastuhu shi na gaya masa inda aka yi fa ne shi manzala ne ce ibsutu rijlak me ka kafanka fa رجلي rijliya shi na mika kafa fa masaha fa ka annaha lam ashtafi qat kafa ya koma yanda Allah ya ce shi wannan nubuwa nubuwa daban da wani tsohu wani shehi zazzare do da wani shirmin banza a ce wai shi ina da kamannin annabi kin banza wofi ya za a hada manzana da wani a duniya nan wallahi ba a fi wannan mutum ba ba kuma ba za a taba haife shi ba duk malamin da ya yi sallan sa Allah kai shi lafiya amma bai za a hada shi ba har mutanen mu sun kai wai manzo Allah tsakanin shi da manzo Allah akwai manzo amma waliyin su da manzo da Allah ba ba tsakanin su direct suke magana da Allah duk bakewa ne a zagiya a Allah to zai fito da hadisan karala kuma ban da wannan wannan shine farko ce ce hadathana Ahmad ibn Usman hadathana Shuayb huwa ibn Maslama hadathana Ibrahim ko ba haka bane ibn yusuf ana abi an abi isa qal samitu bara radiyallahu anhu qal ba'atha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila bar abi rafi abdullah ibn atik abdullah ibn to yanzu ya kira sunaye wanda suka raka su ma na fata gani sai wa abdullah ibn utba da abdullah ibn utba fi nas jama'a ma hum suna da yawa fantalaku shi suka ji hatta danau min hisni suka je haibar haibar kuma tafiya ne da nisa kamar nan da abin da kuma lokacin za su yi kwana daya ko kwana biyu a hanya kai sahabi la haula la quwwata illa ka kai tarbiya ne wallahi tarbiya ne tarbiya ne addinin musulunci ba zai taba yi ba a duniyar nan kuma waye kai shi kana da jama'a da kanku a hade kuma kuna son juna kuma dan Allah kuka haɗu to wallahi ko ko 20 shi an ji ku a duniya ya zama manufan ku ɗaya ne kuma imanin shine Allah kuma da aikin addinin Allah to wannan lokacin shi mutum ku gama komai a ku kuma ku bari tarihi kuma ku samu aljanna bayan da zai addini zai yi kai na yamma zuciya ne na waje kowa da nasa da soyin soyin zuciyarsa da da duk shirme to za ku sha wahala ne abu da wahala a san nasara kaga fantaraku hatta dano min al-hisni fakara lahum abdullahi ibn atik in kusu sheki da sahabinsa ku zauna nan antum hatta antalik har in je ni kadai to inda wani ne shi ni ne komanda shi in saya nan kai jika jika can kai kuma biyo nan ni na nan na hada connection shi ba zai ba she tura wani su shi na zaune ma ya je ba dawo she tura wani ku ji ku ga me ya faru ne to shi da ya je ce waɗannan su zauna shi zai je operation su shi sa suke faɗa su gaskiya ne sun ce fadai na bi arwa'ina wa umma hatina in kana yustada sahabai su abun su wallahi sun yadda da rayuwansu da rayuwar iyayensu su su mutu manzalai rayuwa la abin da sahabai ke gaban su kenan mu ne kawai gida amali wani da ciyo shi ɗauki dansa karama ya bani ya ce ga yaronka na ba ka duniya da lahira ka rinka kula da shi ka yi ne na rike yaro har yaro ya girma kuma shi ya ji wajen yaro ya aura masa ya rike yaro shi na tambaye shi ya kuma ina rike yaro har ya kai lokacin da aure kuma <laughs> ai girma ne ya zo masa na ce ba ji lahiran ba ba <laughs> kawul bila amali ce mu bayan na wahala na rike na yi komai na kai shi madina ya yi karatu to ina zuwa wani ban san koyi nake ba shi aka aura mata aka yi biyu na ce an ji lahira ne ka cika ban duniyar lahiri na lahira ka ji yaro ya gagara gari shi dai na sai karatu bai samu ba yar yaro ya shaidu kuwa ba kuma kana gajiya kafin yaro ya zama mutum sha kwata kuma yake cewa fantalaku hatta danau min hisn fakara lahu abdullahi ibnu ati in kusu antum ku zauna nan hatta antalik ana fa in je in duba me za iya yi qal an adkhul hisni ina ta kewa ya zan shiga yamma yi fa fakadu himara damu sun kusa sun kulle kofa amma jakin su ya bata su yahudawa qala fa kharaju bi ya yatlubunahu shi suka fito da wuta haka sun kulle wuta haka suna neman ina ne jakin yake kabasin tana cikin duhu ne sun doki wuta suna neman bayan magar suna neman ina jakin yake kabas kenan wutan da aka kunna shi a ko ciyawa ko na abu yana ci shi na ki neman ina jakin ki lokacin kuma ina boye to ya hu hatta fahshitu an ugrif naji tsoro tunda suna da wuta kar gane ni qala fa gaitu ra'si wani gidi shi na daure fuska na na bari ido na idanuwa na shi na daure kafafuwata ka an yi haƙidi hajata kamar na su kuno ne na biya ta sun gani su mana da sahib ba shi mai kofa yayin da aka ganji ake za a shiga ka ce to duk wanda zai shiga shiga man arada an yadkhula duk wanda yake son shi dau gari ne fal yadkhul qabla an aghlaq kafin rufe kofa shi ba wa ke fada wannan mai kula da kofa sarkin kofa fadda haltu ya ce shi na bi su yiwu na shiga da jafin su sun mataba'atu fi marabiti hima illa bab hisni shi na je shi na fike wajen garkin jakunansu wajen jakunansu suke ne mana zo na su kuma wani wuri sun zo da rijiya kuma shi na zo boye maradu shi ne garbe na abin nan shi na boye a can fata'ashau shi suka ci abinci sun da shi ne abu rafi shi ne shugabansu fata'ashau inda abin rafi suka ci abinci a waje abu rafi wata haddasu suka yi zancensu yadda suka gani daman hatta sa a min na lai hadiriyayi ma nadriya tafi kenan sun maraja'u ila buyutihim shi manyan manyan su suka koma gidajensu ni na nan na jira falamma hada ta aswat yayin da kafa ya dauke kuma murya ya dauke wala asma harkatan bana jin wani harka ko ai bace haraitu shi na fito daga garkin jakin kala wa Sahib sahibul bab haisu wada'a miftah al alhisn fi qawti na ce na gan wajen da aka je makullin wannan tagan da me kake cewa wannan wurin alkuti shi na ji na doko shi makullin a cikin alkuti fa khasuhu shi na dauka makullin fa fatatu bi baba hisni shi na bude kofan don ya kama gudu zo kofa buɗe yake qal qultu inna zarabi qaumun inda mutane ta gano ni za su biyo ni su kama ni to in talaktu ala mahali shin tafi sannu zo wuce kofa dalilin yasa na bude kofa kenan ثم amattu ila abwabi بيوتهم da na kulle ناجي na ji can na shiga عليه fa متن alai ko wani mutum na ta yana kusa da abu rafi duk kofan da yake kusa da gidansa su sun kulle a cikin shi kuma nin da kulle wajen don an ji irusa ba za su iya ba sunan nasu gano wani to cikin gano kuma ko kowa da katangansa to yadda za a yi da ya gani kofa daya nan janibi nan janibi nan janibi da duk wuraren da in ya yi ihu za su iya zuwa shi na je sun kulla shi ni ma kulla waje duk abin da ya faru wajen sami su ni ba yanzu ko mutum yana da hankali yanzu ma mutum da zai wannan tunanin ba saboda su sahabai Allah ya ba su tunani duk makocinsa sauri ganuwa ne ba inda kun ji su ihu shi sha'awa ai gari za su bude nasu kuma kofar nasu ba za ka isa ba ka bude makullin shan tura kofofi hayar duk ginin dutsen da aka yi ginin haibar ba na su ni da ku zan doki dutse daya kwaya daya wallahi ya kai wannan da wannan shi kace aljanna suka kawo ko inji ne suka yi ba za ka yi mamaki dan Allah duk wanda ya tafi madina ya kokira kai shi hisi na haibar ko a kai shi na nan haibar tun da ku baki ne ba za a yarda ba a kai ka wajen ba ni kai nuka ko ba ni na da ina nan kusa ku ba a cikin dabino na ka nemo mai tafi je ke ka za a gani gini dutse da za ku zo ku fara Allah ya ba ku dawa ban zuwa kiyar da balayin talaucin da ake hmm. a ku biya mana eh shine ku biya mana talaucin ku da yake ulu uku eh yana da yau ku ko hanyar mana ka san wani mai na hanyar lokaci na talauci ma tara mai san kudin mashe gudu mutan nawa ne ake tare da lokaci ana talauci da farfata amma lokacin da ya sanar ce ustaz kana nan shi sha na hajjin ai wannan shine daidai a tafi taron amma wani na son kudin shi biya biya iyalinsa biya yara kanana fuci fuci ma haka waje wani mun je taron su waje shi na ga wani almajin da yayansa kanana haka da ayyansa wai an zo umra wannan kudin da ya ba bayan yaran a doki cikin wada ba makota shi ya tafi da iyalinsa amma yaran kuma su je su yi mai yanzu tunda wuri da isa haka kudi ma shi biya da komai hotel ma yanzu hotel ka sauka cikin ramadan ba kowa ba ne hotel ramadan na taba kama hotel kusa da haram da mutum da ya dubu tara riyal dubu tara ko riyal dubu takwas akan kwana goma kawai riyal dubu tara na ji ya inda za a canja a nan allah ka yanzu zai kai naira dubu dari hudu ko dubu dari biyar bai kai kwanan kwanan shi kuma ba abinci ba ko a ciki kawai shishin gado ya akwai wanda nake kama masa dubu talatin ya dubu talatin riyal mutane suna son Allah ma kuma yadda suka gani dama ne ma'an ya fa Allah ya ji kansa da ni da shi muke magana ke cewa wata ma wani mai wazi mai kudi wazi ya ce kaga ba abin da ya kamata mu yi ba a abin da muka gani ne ba abin da ya kamata shi za yi a abin da muke so shi za mu yi kamata nan ya saba abin da muke so ba za a yi ba shi abin da muke so shi muke yi ya ce fashi to an a'urifa قال فقطيت رأسي ورجلي كأني أقضي حاجة ثم دنا صاحب الباب من أراد أن يدخل فيدخل فقبل أن أغلق كافين رفي كوفة فدخلت ثم اختبأت في مرابط حمار عند الباب حسن فتعشوا عند أبي رافي وتحدثوا أتى ذهب ساعة من كدور نموي تو شيني ياتي ثم أمدت إلى أبواب شنا قوم قوفوا فينك بيوتهم نا كل وقت na kullewa fagalaktu ha alaihi min zahiri shi na rufe kofofinsu a baya wanda in abu rafi ya yi kuka ba za su suke ce shi ba sun masa'itu ila abi rafi shi na ji wajen abu rafi fi sulam a kan abin sulam mata kakara faiza baitu mudlim shi na shiga dakinsa alhad daki na cikin duhu kadi tufi a sirajuhu an kashe fitilan nasu falam adri aina rajul suna kwance da yaran matansa da iyalinsa da 'ya'yansa shi na rasa ina yake shi wanne ina yake fakultu ya aba rafi shi na ce ya aba rafi kana mana haza cikin bacci ka bacci Shi ce waye ne shi na shiru kala fa amattu nahu sauti shi na ji dide muryan don karanta shi matan fa adribu shi na dake shi wasaha she ihu falam tubin shay'an wannan ihu da bai yi masa komai ba ni kuma takobin bai masa komai ba sun manji jitu shi na saki komawa ka anni ugashi ka anni ugi ugihu kama ni na zo cikin sa ne shi na canja murya fa kuntu malaka ya barabi he eh, me yasa me ka ne wa ogayar sauci shi na canja murya ka fa kana an la ujibuka la ummi kawai abin da zai baka mamaki ba ba zan baka mamaki ba saboda maman naka ta tana cikin waila tana cikin ceto an kai an kusa kashe ni ba da hala ya rajul wani mutum ne ya shigo fasara zaraba ni sai ya da kin da sai kala fa amattu ni kuma na son ji sa fa amattu lahu aidan shi na ji daidai da shi wa adribuhu ukhra shi na sake tsara shi falam tugni shay'an kuma wannan bai kashe shi ba fasaha shi yasa ke ihu wa kama ahlu wannan lokacin shi yaran suka tashi aka sa challenge ina kwance ka ta tashi yaran kuma suna tsaye a cikin duhu kuma ba ta iya kusa da ni ba ta gani yaran kuma ta tashi kuma ba za shana ba fitila an kashe ce ce wannan tashi hankali ne sun saya kuma suna lalaba su iyalan ku ina su same ni kara sun majito wa gayyarta sauci shi na canja sauci kamar na zo ka haihat mugsi na zo ne kafi kamar na keton su ne na zo ne kamar zan cece su fa iza huwa musta'al eh ina ne fa iza huwa musta'alaka ala zahri shi na je na sami shi na kwance lokacin ya kwanta haka da an da shi nan ya zo zahari shi ya kwanta haka ina ta mai iyalai sa kuma sun tashi a cikin duhu fadda a saifu fi batnihi shi na doki takubin nasa cikinsa shi na huje shi na huje na huje ya taba kashin kuma a kafi wa alaihi shi na juyo hatta sami ta sautul azumi na ta kufawa har wanda na ji takuban ya shiga kashin bayansa ina ta yankawa mana an fa aka fi an kalbu alaihi mana dinasa irin takubin shi nan shi shafin takubin a fi mm. sun maharaitu dahishan shi na fito na cikin hairan shi ya mutu ko bai mutu ba a lokacin duhu ne iyalansa suna ta yi ba wani zai zo masu kuma wasan kawai na mutu ba sun ma'ataitu sullam shi na zo wajen kofan uridu an anzil ina son sauka ba askartu minu shi na fadi ba na halata rijili shi kafafuwa na karya a asabtu ha shi na duki rawan da na shi sun ma'ataitu ha a sahabi na zo wajen sahabi na ajilu ina tafiya kamar sa ni da baibai na tafiya kamar ta baibai ajilu kamar in an sa dabba ta baibai yadda yake tafiya kan ke tafiya shi na ajilu to shi ya ce me shi ya ce ah, fakultu lahun in talku kagin shi ba shi lafiya me muku ya ce mu tafi ku jira ku ji me yake ciki shi ya ce ku ku tafi ku tafi fa bashiru rasulullahi ku je ku ba manzo Allah bishara fa inni la abura hatta asma na iya ba zan tafi ba shi na ji an kirari mutuwansa shi an ihu cewa ya mutu amma yana zama da kafafuwan ya haka da ya kamata ya ce shi ta da Allah ni na gama da shi ku ku zauna in tafi ku ji ya ce ku ku tafi kuma kafan ba kyau falamma kana fi wajhi subh yayin da asuba ya kito sa'ida iya to mai bada labarin mutuwa ya hau kan gidansu fakara ana ana ba da labari a bara babban dan kasuwa ne ya mutu inda yake dauka kudi tafi ya tafi makka ya raba kudin ya ce a ji a kashe wannan mutum ya ce a kan addini daidai kuke ku kore shawa kan daidai kuke mu muka san taura muka san injila addini iyayen shi shine addini annabi ibrahim kar ku tale wannan mutum haka yake zuwa yake zuga su yake tara su ce ku bota makuncin ku mu muka sani shi kuri shawa kuma su rudo Sama mun gaya maku. Addini ya yi da kakanni. Ai, ai in kana suka sha wahala ka ce kawai kana suka canja su zuwa sunna. A bari sarka uku, a bari taron suna, wannan aikin na har ka mutu kana ciki. Zaka ta fama da wannan bala'i. Ajini ya yi da kakanni. Kai jama'a, cikin wadan na ji tafsir shi wani tsoguwa ta mutu na raka su zuwa yi da aka gani da yin an zo ana birni ta shi aka fara wani wani addu'a ana yana kallo na kama kama mutuma an ce allahumma qiha min fitnati kabri wa min azabi jahannam ashe koyi ta allahumma qiha min an da ko ga wannan ga ina nan ana ta daga wani murya da bakanta mu bayan kuma an sa ta cikin tauce a ce menene akwai wani hadisi ba ikin da suka mai shi mawaka eh, menene al'amma menene bismillah bismillah ala millati ibrahim sai a ce bismillah ala millati ibrahim ana da kugawa ana saka ciki dan a baka dam ne an dawo gida kuma ana raba da rayu na raba da rayu sai wani ya dauka alhamdulillah eh, ana ta kowa ce sha za a rike karantawa kai da kakar da na wannan a baka naira biyar a sa biyu ce rike tarbi na haka ya samu kudin sa kuma da ake ba taba ma ga wani addu'a ba ai bid'a bid'a Allah ya kiyaye da bid'a hmm. wani na masu wazi wazi ya fara shige shi akan sarka uku da irin abubuwan da ake ya ce kai mala ba sai an gaya maka ka ga ba zan dina farko ba zan dina ci sarka ba Allah ta lai ta shi na bane shi ne su mada shi waka kaga in ah, ka ido dan ma na yi suna yi da lokacin da aka birne ke nan eh to an birge mutum to an birge an ja mala'iku sun zo ba ba sun ido eh. amma muna da aiki subhanallah ba ai Allah illa Allah ya ji kansu sai a jikin da suka karanta na ji shi ya ji na gunsu shi yasa Allah ya ji kansu da abin da aka karanta sa markandi ne surat nasimina ne tankiyo kaula aziz ne su ne da su da bai yan kasuwar misra kana da rai a gaya ma wai sai ka mutu eh sai a gaya maka ka san ai maka ma na yi makan ka gan wani mai kudi ya mutu jahilan nan in sun birne shi shiga gana ka shafi la a ce la ila illallah an kai na ne aikin su kenan la ila illallah in kana jin su baka yi fa kana da hawan gini farko shi ka rikice kuna tafiya yi wani la ila illallah ta tafiya farko farko farko eh eh Eh, yanzu suka kafa hujja kuma ma ki manzala yake madina ma na ki manzala ne yanzu suke kafa hujja ke mutane majiya baki baki ɗaya ba yahudawa ba na gunsu tai she ce sun maharaitu shi na fito dahshan na cikin wannan halin hatta tu na dahshan na cikin kai kawowar hairan a rikice ko ya mutu ko bai mutu ba a taitu sulaman uridu an anzila na je wajen matattakar zan suka fa askatu minhu fa na halace rijili fa asabtu ha suma ataitu ashabi uhajjil ina tafiya kamar samun da baibai fa kutu lahum in taliqu fa bashiru rasulullah ku je ku ba bishara manzo Allah fa inni la abra hatta asma na'iya ba zan bari ba shi naji na'iya ina cewa ai mutuwan falamma kana fi waje subhi yayin da asbai farko ya fito sa'ida na iya shi wannan ya hau kan wani abin ginin fakara ana ina ba da labar a bara shi babban dan kasuwa ne ya mutu kala fakuntu amshi shi na ce alhamdulillah ina tafiya ma bi kalbatu bana jin kama bana jin ciwon kafa don farin ciki eh ba mushkila bane a cikin shara na cewa kama ma bi kabla ka ba ciwo da kuma an ce gashi kafa. da kira kan wannan yace don farin ciki mana tafi kamar ba na jin ciwon kafan ma inda al'aini yake cewa kama akwai ba wani mishdan haka karatun ke ka duba wasu da daban fa adraktu ashabi shi na same su duk kafan ma ina jin wannan ciwo shi da ya samu mutane kabla an yatu nabiyya sallallahu alaihi wasallam kafin su ji manzo na fa bashartuhu shi na ba da bishara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kashe shi wannan abin da yake gaya maka yadda da sallallahu alaihi wasallam ji madina dama mutane kashi uku kishin farko su ne mutanen gidansa baki ɗaya maka, makka makka su siyakinsa makka ne kawai a gabansa su ne kuffar na quraish wanda suke su kashe shi yan shekara goma sha uku na fama da su sauran girka kanana da yaman da wasu girka da hanyar zuwa madina duk waɗannan arnan nan sun kashe kashe biyu cikin su akwai wanda suke so kurisha su ci nasa su yan kallo ne kamar bawal da yan kallo ne suna ga manzala da iyaye da suke yaki to suna kallon wasu suna so a kashe manzala a huka amma su ba za su fita ba su kuma suna cikin arnan ba sa son kurisha suna so manzala cinasa, kuma sun boye to shi aka zo madina kuma madina kuma shi aka raba manzala ya raba mutane kashi uku shi ce ku yahudawa baki daya akwai bani kailuka bani nazar bani bani bani azra da eh, bani abin nan madina da shi ya ce da su dan Allah ku zo a jini inda Absalom ya shiga sun ji da cikin mu yi ba a kan garin kuma mu fiya fiya duk cikin zai same suka yarda aka yi saka wannan farko wanda ya warware alkawar shi ne bani kailuka jama'a su Absalom suka zo suka dikki musulma a cikin kasuwa bayan kai duka suka yaye ta uyana ita kuma ta kira manzo an sallallahu su wasallam shi aka yi wannan yaki aka kore su a aka fatattake eh, su to ana nan kuma shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ji ya samu musulmi shi manzo Allah yi wajen bani nadir a samu ko bani a samu su ba da biya su taimaka shi suka hau kan dutse daidai da maza da ke zaune za su kashe shi shi ne ta biyutun ya yi wa ajin mumini mata sabiru ya ula arba da maza da ke su doki abin da za su iya daukawa bayan wanda bayan sun kwashe kayan suna gan azarar gida masu na sosa azarar gida sai suka yiwa suna suna yau azarar musulmi kuma suna kai rushewa suka tafiya su ne awal hashi su ne kurishawa farko da aka ta tura su su tafi a kasar a kasan to sauran munafikin larabawa kuma da suke kewaye madina to su suna zuwa da sun yi zuga yahudawa su ji yahuda suke daga bin nan an ji karatu je manzo na sha je wajen yahudawa kuma munafikai a nan madina da wa mahala to wanda shi da ne ya fara tabbata munafikai suka fara fitowa to amma shi kabun ashraf da abu rafi wanda ake sallah to su suna da dukiya in kasuwa ne shi su ji su suka saba bagar zata uhud suka sababa bagar zata ahzab bayan su ce manzan ya samu badar to su ba da mukawama da manzan ne manzan ya ga yayin ya raba su ina alaka da wasu wasu kuma sun saba masa to shi waɗannan suka ji suka samu kurishawa suka fi da dukiya suka ce akan addini da kuke na iyaye addini daidai ne mu muka karanta taura mu muka annabawa kirege ba nabi ba ne shi abu ya hasu ba gani ba mun ce addini iyaye shi na addini ta fama to wannan shi na abin da ya faru shi ne manzo Allah kuma ya ce ta lokacin da ya zai cito to mutane biyu masu kuɗin in ba mu tahara su a banka sa ba addini ba zai yi ba shine ya tura aka kashe ka'a aka kashe wannan shi aka zama lafiya mai waɗannan wanda suke cikin kafa amma suna manzo Allah nasara eh su kamar musulunci su a'a ai lokacin kansu suke ba, ko ba mutu ba kalmar shahada da ai take bayan manzo Allah ina alaka da su eh wannan ko su mutu wuta za su tunda kalmar shahada shi ne mafita suna so ne da wani maslahan su ko suna jin haushin kurishawa suna jin wani ai ka san yanzu ko mu nan mu da ku yanzu komai da maslahan sa sai ga ina dawa da wani wani zai zai tirke da adawa amma ba don adawa na bani in shi kuma yana da wani manufar da yake so ya adawa kowane nasa shi manufar ya haɗu na ake adawa Allah kiyaye to dalilin abin da manzala yake nan to akwai majalar bayan da na so ku yi fitos da isa yanzu nan da 'yan kijaniya da 'yan kadiriya nan garin an gayyace su wata biyu da ya wuce abuja aka yi taro a koni sisi ko kubo ne ba ba musani ba mutum senegal shi ne ya doki kwangila mai soka ya zai taru da 'yan wa a nan a can su tayar bocin kun ji kasa ta tayar bocin ina fara wa cewa amerika suna gan cewa su ba 'yan tashi hankali ba ne su wahabiyawa su ne masu tashi hankali tunda amerika ma ta ikira su musulmi ne masu kwanta hankali sun kasa ka gani ma ai yaya yarda da abin da aka faɗa suka je suka yi taro a nan daga baya aka tafi maroko daga baya aka tafi senegal ba gan kuɗin da aka kashe garin ba mutane sun tafi daga bayan taro kuma nan nan amerika ba karamin kuɗi aka masa aka sara a je can kuma a je taro amerika to majalla bayanin su yanzu wani fitinin ne ya fito da littafi na zagi manzon Allah na buga bade baya kuma da aka yi wannan littafi aka dauki nauyi buga shi da yawa ana karabawa duk matasan da suke so shiga musulunci shi far masa sun abaibai wannan majalla ya fito bai wuce kwana biyu ba ai bai wuce sati biyu ba aka na wannan wannan wata majalla ta bayan haɗari ne kan musulmi kenan shi wanda ya wata littafi ya ke magana ma ya ce abin da zai baka tsoro kafofin labarin musulmi ma su faɗa haɗari wannan majalla abin da littafin ma yanzu littafin ya kai haka kuma a aje wuka a kai ce kai manzan ya zo ne kawai ba mai sani ba rahama ba ko kashe kashe inda suna da tunani bindiga daya da suka sauke shi a iraq abin da manzan yakin da manzan ya dudu in ba gazuwa ta badar ba ba kashe mutum fiye da saba'in ba duk da rayuwar manzan na kwata-kwata ba kashe arne fiye da yan ku ba to bindiga daya iraq an kashe mutum dubu musharraf ba arne ba na matin da shi mai taimaka amerika ne masallaci guda kawai musharraf ne kashe mutanen talibai da taliba da mace da namiji an kashe mutane dubu da wani abu manzala ya taba kashe mutum da wani kuma manzala yana da sa kansa ne duk mutum da ka sai manzala ya je ya saba shi to su suka taba shi dole ne rayu dole ne kuma in da sako shi na abin da yake so to amma waɗannan bambun da amerika ta zuba kwanakin an fito da yaban abin da amerika ta yi kasar yaban kafin a doka an kama mutum a cikin fagen yaki bai kamata a kashe shi ba to an doki mutane yaban na ana tafi da su kurkuku kika ka gani soja ya doki daidai ne ya sa abin da ta shi waɗanda na yi wannan to siyan in boko ba sa karanta addini in sun ji waɗannan tafin sun karanta shi ne haka shiga zuciyarsu suke shanka addinin namu kuma su basu karanta waɗannan ba wallahi bindiga guda da aka iraq abin da ya yi iraq su ɗaya ɗaya fi tun rayuwar manzo Allah har da ya bar duniya ba ya ke wannan mutane mutane wanda ake ta kashe iraq musulmi wanda ake ta kashe su kullum ne amma yanzu littafi ake wallafa me wallafa yake cewa mamakin ma kafatin musulmi ya ce bara kamar yanzu an yi wannan shekarar ya ce ya fi a sha saboda amerika shiga musulunci ake yi sha na rusa littafi an kasa sai da shi saboda sadansa ana raba mutane shi ga gin kamfan da ya siyo ita tafi ana ta rabawa to dole ne kuma ya zo yanzu amerika sun zo yanzu suna so ga shirin iran kuma sun doki kuɗi mai yawa silahi sun sar ma misra da sojiya da kasan khalid cewa ga tsoron ku ai shiya za a haɗa ku da shiya na su shi kuma shi da shiya sun kwanta a kasa amerika da shiya sun adu a kasa iran a yaki ahalin sunna eh sun haɗa kanan su ne duk hayaniyar da amerika ne sojiya ke da abin nan da iran suke yi suna da kisan mustarak a kasa na a haɗa duk ahalin sunna da iran a ba da dama sadarin in yanka su ka an fi kashe wannan sadarin sau da masu hidima da yawa wannan shi ne muke zaune amma wani namu na soja an sa wani gara ana zaune ana ta kashewa shi na wani dan jaridar jiya misra yake cewa amerika ta yi Amurkanta, kasashen larabawa da misra da su ya ce matasa ne na allah da manzon tsari, suna nan kuma suna hukuma ki duk abin da za a yi suna kuma rayuwar su na da ƙarshe da na son ba ku don ku san in kuna da irin da littattafai nan da ake wallafa ne don ba haɗari kamar yan bukun namu su karatu allon suka yi basunci karatu allon ba kuma suka shiga boku in malum islamiyya ko babu islamiyya yi wake wake shi ke nan su ba jin na gare su ba to suna karanta wannan shigon sai zan babu addini sai shiga a cikin sako da ya taba yin magana yi ne na lokaci na mulki ke cewa an ci za masa addu'a addu'a ce eh, amma an yi addu'a mai rafi mai nasara mai haka ce ta alhamdulillah mun ci nasara addu'a mu ne amerika ba ta samu ba sai kuma addu'a ya kama ka da mulkin yanzu kana kai fakewa kuma yana zaka ji addu'a ba ya fada banza an suna nan ah! abinda amurka take so ba ta samu ba kuma da Allah yake ta har gari ne fito da saddama kishi da haura su da ya hudu munafikin da suka je ta ce ina nan ina nan ba a yi ka haka ba ma ahli sunna ba za shiga wurin ba ahli sunna suna nan na matasa sai da juna suke babu gazatul uhud kisa kuma ke na za fada yakin da aka yi gazatul uhud gazatul uhud ya faru na cikin watan shawwal shekara ta uku ya an yi shi ne yin sab ranar asabar aka yi bayan watan kwana goma sha ɗaya to waɗannan abu ya faru to wannan gazatu uhud ya faru ne saboda shawarwar yayi yawa abin da yake akwai lokacin da aka ji shawa za su tuhu to shi manzo Allah yake suna da yawa shi manzo Allah an gama sallah shi ya tara jama'a shi ne mushawarar me ya kamata yi a yi irin azab ko ya kamata yi matasa da basu ji badar ba suna ji yadda Allah yake martaha mutane badar sun ce ai a fita duk abin da zai faru ya faru hmm. shi manzo Allah ya yarda aka ji badar da Allah dukkan mana allo ku dukkan mana allo akwai kyau dukkan mana allo wannan bai zai yi ba shi kun gane abubuwan da muke da shi yawa wannan na wannan na wa yake da wannan na kuma su zai lafi kuma ba sai ka da ni ah. ya nuna mana ya nuna mana